a farawa ina so in aika masaji dinmu a duk mutanen Chibok duka muna nan tare da ku a in Allah ya yarda a Amerika zai taimake ku ya kawo duk ku. to in mutanen su Boko Haram suna ji don Allah ku yi returning waɗannan 'yan matan ba su yi muku komi ba to bayan da na ce haka abin da yake faruwa shi senate da house of representative din nigeria mu dai ba mu yi supporting din uh, extension din state of emergency number don abubuwan da ya faru a shekaru goma sha biyun da sun ya wuce uh, abubuwa muna saman ba su yi kyau ba so shine to a saboda haka kana ganin ba amfani kenan a da wannan dokar ta bacin to wani mutumi mai ilmi sosai einstein ya ce in kana iya abubuwa the same way ba za ka samu different uh, result ba wannan hauka ne mun san kasashen waje suna taimakon Najeriya a nan abubuwan nan but in dai an kara ko shekara daya in dai abin da gwamnatin Najeriya yana yin nan ba zai ya yayi ya kawo nasara ba so don me za a yi abin da muna so a yi din a ba mutane aiki a ba mutane abubuwa so that ba za su je su yi su zama su terrorist ba Haka kake ganin za a iya magance matsalar kenan. Exactly, haka ne. To me ya ra'ayinka game da kiran da su majalisar dattijai senate kenan da majalisar wakilai house of representatives a kan cewa suna son su ji bayani daga shi inspector general of police da kuma hafsan sojojin najeriya da sauran manyan jami'an tsaro kafin su yanke shawara akan wannan bukata na gwamnatin tarayya cewa a faɗi a ƙara lokacin wa'adin dokar ta ɓaci ɗin. A wallahi ba za su yi wani abin kirki ba. Muna kira America wani raba stamp ne. Muna saman House din za su yi debating but Senate din ba za su yi komi ba za su kara state of emergency din. Bayan haka abin da muna gani din an kashe trillion guda uku a shekaru uku da sun wuce. Yanzu sojojinmu ba su da abinci you know, ba su da makami ba su da komi duk kudin nan ana sacewa ne uh, yanzu kun ji abin da ya faru a maiduguri yau wai sun harbe wani hapsan su mota ba su you know, sun, sun harbe a cikin air or something like that mm. so abin da muna magana din ne senate da house din ya kamata su ga abubuwan da yake faruwa kamar welfare din sojoji uh, gabna kashim uh, mai girma gabna kashim kamar wata uku ya ce a su 'yan ta'aziyar nan suna da you know, maka, maka, Eh, makame fiye da sojoji. Sojoji. And uh, duka mutanen can Abuja sun tashi sun yi ihu ga shi abubuwan da muna gani a idonmu. Abin da muna fada din ba ma so a kara state of emergency, inda ana so a kara make sure that sun canja abubuwan da suke yi. Ga one of the you know, big problem din, inda an kara state of emergency ba election ba. a can 2015 Nigeria ba za su kama mulki ba. So muna cewa a can House of Assembly da Senate inda an kara state of emergency nan in ba su samu 25% a state guda uku nan ba wanda zai ci zaben nigeria So, e to me yasa ka ce wai su majalisar dattijai da wakilai duk da sun gayyaci shi IG Inspector General of Police da sauran manyan jami'an tsaro su musu bayani cewa ba za su yi komi abin da muna cewa din abin da kamar na fada raba stamp a shi senate din nan ba su a can house of assembly din akwai mutanen da za su tambaya me kuna yi me kun yi da kudin nan da me me me amma shi da 108 senators dinmu nan su komi abin da rock ya fada za su yi don ana ba su kudi ana ba su abubuwa to shine muna saman za a extending state of emergency din To in kana ganin cewa su 'yan majalisar dattijai da na wakilai sun zama kamar 'yan amshin shata ne wato Robert Stam ɗin to me yasa <laughs> kake ganin to sun gayyaci su manyan jami'an tsaro din? A kasan a constitution dinmu kamar na America akwai checks and balance shi ne ya kamata ya zama aikinsu but mutanen nan yawan ko sun san aikinsu but suna so kudi so in an ba su waɗansu kudade za su bar aikinsu komi abin da an fada za a je da shi to mu gashi mun san abin da zai kyau din ya kamata shi army general da su inspector general din su zo su yi bayani a kudin da an ba su me sun yi da shi don me ba sa kula da mutanensu don me wani ragtag boko haram suna ba su wannan wahala To a saboda haka kai kana ganin dai ko sun zo sun yi bayani za a za a faɗaɗa wannan dokar ta Bayani shine farewa beginning ba mu san abin da zai faru ba amma in dai an bar su an ba su wannan izinin six months din wannan wata shida nan zai wuce kuma za a kara wata shida abin ba zai aiki ba To, amma ka san sanatocin Arewa sun ce mhm. su za su yi iyakacin kokarin su su ga cewa ba a kafa wannan dokan ba, Northern Senators Forum. ina saman abin da yake faruwa din su gabnoni guda uku, shi mai girma gabna Shatima mai girma a gabna ibrahim abinda yana faruwa din su senators din su ba sa so a kara state of emergency nan don wannan zaben da yana zuwa 2015 so waɗannan senators din nan not ba kawai na north east na borno da yobe da adamawa ina saman waɗansu senators even a cikin pdp din na arewa ina saman yanzu ba sa so you know, su yi extending state of emergency na ga abin da kana magana a vanguard. a saboda haka ko da su sanatoci din nan na arewa din suka ce ba su yadda ba kai kana ganin gwamnati za ta yi abin da ta ga dama kenan ina saman wannan ne zai faru don abin da yake faruwa din mm, no, majority senators din ba sa so su yi aikin don ina saman ana ba su kuɗi. ba su wato ba su aikin da ya kamata su yi haka ne